وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم kuma inda za ku yi ƙoƙari ya ku mutane ku ƙirga ni'imomin Allah masu yawa da ya ni'imta ku da su ku ƙididdige su to da ba za ku iya ba saboda yawansu da bambance-bambancensu hakika Allah mai yawan gafara ne ta yadda baya kama ku da rafkanuwarku daga barin gode masa mai yawan jin kai ne ta yadda bai yanke su daga gare ku ba a sanadiyar sabo da gazawarku wajen gode masa